Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ramadana da Ƙur'ani. Ramadana watan Alƙur'ani ne. Alƙur'ani abokin watan Ramadana ne. Ba sa rabuwa a tare suke. A cikin watan Ramadana aka saukar da Alƙur'ani. Wai shi ne ma ake cewa shin wanne aka girmama? Ƙur'anin aka girmama da aka sauke shi a Ramadana ko Ramadana aka girmama da aka sauke Alƙur'ani a cikinsa. lalle ramadana ya samu matsayi kwarai da gaske da aka sauke alkur'ani izu 60 a cikinsa maganar ubangiji tabaraka wa ta'ala da yake so bayansa su bauta masa yan uwa musulmi masu azumi yana daga cikin riba da dan uwa zai ci a wannan wata shine ya bautar da kansa da yawaita karatun alkur'ani a cikin wannan wata ya Allah ka azurta mu cikin masu karanta littafinka a wannan wata mu yi karatun nan da gaske bil haƙƙi kada mu yaudari kanmu kada mu bata kanmu lokaci mala'ika jibrilu alaihi salam da kansa yana saukowa a irin wannan wata suna mu darasar alkur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta annabi ya karanta ya karanta annabi ya karanta a cikin wannan wata wanda idan ba sa'a aka yi ba kai kuma wannan lokaci za ka zo ka ɓata shi ba tare da kana neman kusanci da ubangiji kana karanta qur'anin ba yanzu akwai wanda izu ɗaya baya iya karantawa a rana guda cikin ramadana akwai wanda wallahi ramadana za ta kare gabaki ɗayanta ba zai karanta izu ɗaya ba akwai hasara da ta wuce wannan akwai tabewa da ya wuce wannan akwai da na sani da ya wuce wannan musulmi daman zai iya rayuwa a cikin wannan wata baya karanta alkur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikin kenan kullum abin da ake inda wata ramadana ya kama so ashe yana da kyau mu mai da hankali mu yi ƙoƙari mu himmatu mu gaskata abin da ubangiji ya gaya mana mu bi sunnar annabin nan a aikace ba a baka ba muna faɗa cewa muna son annabi amma ba ma bin sa tarjun najata walam taslik masalikaha inna Safina la tajri alal yabisi kana son tsira amma baka bi hanyar tsiran ba ka sani cewa ba yadda za a yi jirgin ruwa ya zo ya tsura gudu ya tsura gudu ya miƙe da gudu a ainihin wato a fili a faƙo wadda ba yake ba akan ruwa ba so yana da kyau mu lazimci karanta alkurani wanda zai rinka izo bibbi kullum kaga in Allah ya taimake shi an yi talatin zai samu sauka wanda zai rinka izo hurhudu kullum kaga zai kasa da kwana talatin wani izo biyar biyar zai yi kaga in Allah ya taimake shi zai sauka kamar wajen sau biyu ko sau uku to kowa dai wa fi zalika faliyatana fasil mutanafisun ba a yin ramadana ba tare da ana karanta alkur'ani ba Allah ya ganar da mu